kai wato wayan yayi kyau dan gwari eh, yanzu abin da zaka nuna min eh. ka nuna min wurin cacin eh, ai ai barkacin ga ai wannan sabuwar waya da ka siya irin wayar da ake yayi ce ina ne na sa kana ji idan misali yanzu ka na ba da dari biyar an sa min data an ce ya hauka duba min eh baka bude da kyau bane bari in gani ina ne bude eh rolling data din ne a kullu amma na bude maka shi wato kaga kamar ina ne ana bude ka nuna min in eh, bude yanzu idan ka shiga nan kaga shi ake kira google oh, in ka in ka bude data eh. in ka shiga nan duk eh. abin da yake faruwa a duniya ko menene a google in dai ka shiga google ka tambaya to zaka gani za su watso maka labarin gaba ɗayan ka ta kaf ko me yake faruwa a duniya yawwa ka gana. in yi gobe eh, kashin nan ga mutane yawwa to kamar nan ko me ka ga yana faruwa eh. ka rubuta ka tura musu kamar ka tambaye su za a nuna za su nuna maka ko me a duniya ko me a duniya ba google duniya ne ko me yana faruwa ga jirgin kasa man na eh duk ga sunan komai zaka gani eh. yau kaga waɗannan ma nagode yau ba da nagode ba da sai ma ba da ma nagode yau wato sai an jima na baba eh idan ka sake kamar gidan nan ya faru tsaya tsaya tsaya yawa kai india dan gwari india dan data nan ne ya kare ko menene ya faru min akwai data A kana da ga data? To na yi brazil a Google. Ban gani abin da na so gani ba. Menene kake so ka gani? Ga rigima da na ya makwabta na na duba wai in gani me ya yi farkon rigima saboda ana ce za a je police station. ina son gan farko rigima ban gani ba ban gane abin da kake nufi ba rijima da ana yi a makwabta na da matan wani yaron makwabci na nan shine kake so ka gani a cikin waya to waya gaya maka ana ganin rigima kai ne ka ce duka rikici da ne a duniya ba na gani america suna fada da iraki ba shine kake so ka gani a waya ba na gani a cikin google da america da ingila suna rikici ba na gani to me yasa da na buga makwabta na in gani rikicin da an fara har zai kai police station wanda mu ba mu sassa ta ba ban gani a wurin ba kai la ilaha kai da na google na kuma shukriya dan gari ai wannan ashe ma google google na kuma karya ne ni ne zai ku mar da kuna doka gwari banza shi ne zai ku ce min na na rikici a google zan gani a waya makwabci na suna fada da matan shi ban gani a google ba ashe google da ku ya zama karya rangwari ta shine rangwari duba a waya mun ce mu abin da yake faruwa <laughs>